يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصحاب ما يعود رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تقولا تتريوتو أربعين تشيدا ديدي لتايا دوالتا مارس شكرا تاجمو بيودا شرد البيع muna ƙara قولي ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi ملقوني baya neman كني a gurin kowa. Cikin nimar Allah ya tsara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari imanin salo a yawan maliki na mahaifar islah wajen dutse ruwan dutse wajen zariya jihar kaduna tarihin najeriya don fara tafsirin alkur'ani mai girma na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida allahu akbar bahaushe yana cewa allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ma'ana Allah madaukakin sarki ya kawai da rayuwarmu ya maimaita mana mun kara ganin watan ramadana bayan ba ramar rufe ramadana da wasu Allah ta'ala bai nuna musu sun ga tafsiri na bana ba kun ba su ga ramadana na bana ba mu da Allah madaukakin sarki ya kawai da rayuwarmu ya nuna mana wannan shekara kuma ya nuna mana wannan wata kuma mana wannan rana wajibi ne mu gode ma Allah madaukakin اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله نيته وسره فأهل أنت أن تؤمن وأهل أنت أن تؤبد وأنت على كل شيء قدير من أقول مع الله أكون وأن النعمة دائما ولا ديك بغاس يهبوا الله من أقول مع الله أكون نعمة مسلم من أقول مع الله أكون نعمة إيمان من أقول مع الله akan ni'imar fahimtar sunna muna gode ma Allah a kan ni'imar tsawaita rayuwar mu ga watan Ramadana godiya ta tabbata gare ka ya Allah awwalan wa akhira muna roƙonka arziki yadda ka nuna mana farkon Ramadana lafiya ka nuna mana ƙarshen shi lafiya muna roƙon arziki ya Allah alkhairin da ake samu a cikin wannan Ramadana ta samu samu ka so mai tsoka aljanna da kake rabawa a watan Ramadana ya Allah ka fara babu rahama da gafara da jin kai da kake watsawa a cikin al'umma Allah ka samu samu babbar godiya ta biyu muna miƙa godiyarmu ga iyayenmu da kuma manya-manyan malamanmu har da waɗanda suka ɗaura ma a kan wannan jirba ta addini kan alƙur'ani da karanta alƙur'ani da sanin ma'anonin alƙur'ani da aiki da alƙur'ani muna addu'a ga iyayenmu Allah ya gafarta mu Allah ya musu rahama Allah ya hada mu da su a cikin jannatin mu Allah ya musu tsiri da gidan a duk lokacin da muka samu kanmu a irin wannan wuri lokaci bayan lokaci da muke haduwa mu gabatar da ayyukan alkhairi wasu duk shekara wasu duk mako wasu lokaci bayan lokaci wajibi ne a gare mu bayan mun gode ma Allah nan mu gode ma waɗansu mutane da suke taimaka mana wajen wannan aiki na alkhairi bahaushe yana cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka wannan tafsiri waɗanda suka taimaka a gabatar da shi suna da yawa wajibi ne a gare mu mu musu addu'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda baya gode ma mutane baya gode ma Allah muna yin addu'a ta musamman Na waɗanda suke taimaka mana a kan wannan aiki musamman ɗan uwa malam Ibrahim wanda dare da rana shi yake rahoton ɗan karatun nan a gyara nan a kwance nan a haɗa nan Allah ta'ala ya mishi albarka kuma ya saka mishi da sai akwai ɗan uwa malam Umar Faruk Marwan mutumin samarin amma duk karatun da muka yana samar zai sauke shi ya sa shi a guru ya watsa shi darul inkar ina ne ko ina su suke yanzu haka muna tare shi Allah ta'ala ya saka mishi da sai da sauran yan agajin mu da duk wanda yake ba da gudunmuwa ga wannan aiki Allah ya saka mishi da sai a bada insha Allah kamar yadda muka saba duk shekara duk shekara muka zaɓi wata sura wacce muke ganin za mu iya karance ta a cikin watan Ramadana kuma za mu kalli halin da musulmi suke ciki musamman musulmin garinmu musamman musulmin social media musamman waɗanda muke ganin wasu da wasu a tsakanin mu ga wace matsala ce take nema ce mana kasutu sai mu yi tafsiri a kanta a bana akwai ƙungiyoyi da yawa da suka fito suna faɗa da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi musamman yan kada kada da haka za mu yi ƙoƙari mu yi tafsirin alƙur'ani mu fito da aƙidunsu don al'umma su yi su abu na biyu akwai ‘yan aƙiƙa, waɗanda suke da'awar komi Allah ne kowa ma Allah ne don haka a wannan zamanin an rena Allah ana gaya ma Allah bakan magana wanda bai kai ya kawo ba sai ya gaya ma Allah ya gafa ma Allah magana saboda babu wata kotu da ake hukunta wanda ya zagi Allah kun san shi Allah babu a akwai hakuri kullum sai an zagai kullum sai an gaya mai bakan magana wanda sauran halittu wanda ba mutane da aljanu ba ji suke kamar su watse su tarwatse su ya mutu amma mu adam sai Allah ya daga mana ƙafa, da haka yanzu wannan sai kaga wanda tarin gashi ya ce shi ma Allah ne wani ya kalli akuya ma ya ce Allah ce wani ya kalli kare ya ce Allah ne suna cewa wa malkalbu wal khinziru illa ilahu wai da kare da alade ba komai bane face duk abun bauta ne kuma yadda duk da sunan musulunci to shi yasa muka kalli mu zaɓi sotul hadith wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan surorin alkur'ani wanda suke bayyana wane ne Allah da sunayensa da siffofinsa da ayyukansa da ƙudurarsa da ikonsa lalle mutane ya kamata su san waye Allah hakikanin sani domin a yau yahudanci ya shigo cikin al'ummar ba sa girmama Allah ba san Allah yadda ya kamata ba haka za mu yi tafsirin wannan sura in Allah ya ja? idan muka kare ta za mu yi tafsirin surar da take bayanta har zuwa abin da Allah ta'ala ya kaddara mu ainihin karanta a wannan tafsiri na bana insha Allah kuma kamar yadda aka saba tafsirin yana zuwa ne daga nan masallacin malam salu a ramma da ke nan muhassasa a wannan dutse tudun wajen zaria kuma insha Allah za a sanya waɗannan tafsirai a gidajen rediyo kamar haka wannan tafsiri na maza da muke yi za a dinga sa shi a kullum a gidan rediyon alheri rediyo karfe 8. zuwa ƙarfe tara na safiyar kullum insha Allah kuma wannan tafsirin za a dinga sa shi a gidan rediyo na FUE inda aka sani da FCE rediyo a kullum karfe uku zuwa karfe hudu na la'asar insha Allah tafsirin mata za a dinga sa shi a kun FM a kullum karfe tara na dare zuwa karfe goma na dare insha Allah sannan za a sa tafsirin a gidan rediyo Najeriya na Kaduna karfe sha biyu rana zuwa karfe ɗaya na rana a kullum insha Allah akwai wasu ɗalibanmu mutanen Zaria da suke karatu a wato suke sana'a a Nijar ma sun ɗauki nauyin sanya tafsirin a gidan rediyon Nijar muna fatan waɗanda suka ɗauki wannan ɗawainiya Allah ya saka musu da alkhairi addu'a ta musamman ga shugaban FUE Dr. Suleiman Balarabi wanda yake shine tsohon provost ya ɗauki nauyin sanya wannan tafsiri a gidan rediyo Allah ya saka mishi da alkhairi akwai dan uwanmu Alhaji Abdulrahman Albasu ya bada kashi ɗaya bisa uku kuɗin da ake nema don sanya tafsiri a alheri rediyo muna roƙon shi ma Allah ya mishi tukuici da gidan aljanna akwai aladi Ismaila magaji makarbi ya dauki nauyin sanya wannan tafsirin a kun FM gaba daya Allah ya ne tukuici da gidan aljanna sai kuma wani bawan Allah a garin Kaduna mai dialogue ko dialogue ne ko wani suna dai makamantan wannan shi kuma ya dauki nauyin sanya tafsirin a gidan rediyo Najeriya na Kaduna sai waɗancan dalibai ko kuma matasanmu da suke Nijar da suka ɗauki sanya gidan rediyo wato tafsirin a kafan Nijar kuma Allah ya faka musu da alkhairi godiya ta musamman ga waɗanda suka ba da gudunmawa a wasu abubuwa daban-daban kamar wasu kayayyakin rakodin da muke bukata alhaji mu'azu musa sahabi ya ba da gudunmawa allah ya mishi tukuici da gidan aljanna akwai ifar da muke yi a nan da magariba kullum cikin ramadan akwai profeso aminu musa ya ba da gudunmawa allah ya saka mishi da alkhairi sannan wajibi ne mu yi addu'a ta musamman da ainihin kwamitin musa wato kwamitin wannan tasiri tun daga shugabansu barista AA Lawal da sakataransu injiniya magaji Isa da sauran 'yan kwamiti da kuma 'yan social media waɗanda suke watsa karatun da shiyarin da turawa a guruf duka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a sanarwar farko an yi sanarwar wanda zai ja mana baki shine tsohon alaran mu Dokta hibbana muhammad sani gega wanda yake medical dokta ne ya yi iya iyawansa don ya zo a yi tafsirin nan da shi daga kwana uku zai ci gaba da yin tafsirin amma kuma wasu lalurori sun hana ya samu daman zuwa muna rukun allah maɗaukin sarki ni ya ta alkhairi allah ya cika mai Allah ya ba shi ladan da yake ba alarammomi majabarci za ka a bana za mu yi karatu ne da dan aujan momi, alaramma abdallah shi shine zai ja mana baki insha Allah kamar yadda ya ja mana a bara muna roƙon da shi alaramma majabaki da ni mai fassara da ku masu sauraron ma'anan da na nesa Allah ya yi mana tukuici da gidan aljanna Allah ya azurta mana ikhlas Allah ya fada Allah ya azurta mu da faɗin daidai da aiki da daidai Allah kar ka bar mu mu faɗi wani abu wanda ya saba ma ka. Allah kar ka bar mu mu wani abu da zai karkatar da mutane daga kan aikin da'a Allah ka saura mu akan abin da muke so ka yadda da shi duk wanda ya bada gudunmawa da wanda na faɗi sunan shi da wanda ba faɗi sunan shi ba Allah ya san kowa Allah ya mishi tukuici da gidan aljanna kamar yadda muka ambata za mu karanta suratul hadid shine tafsirin da za mu yi a wannan shekara insha Allah ala ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معهم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل نعم وهو عليم بذات الصدور حبه وانا اتاكي صوت الحديث ɗaya daga cikin surori wanda Allah madaukin sarki ya sokar da su a garin Madina. An haka yi ko ijima'in malaman tafsiri akan cewa sotul hadidi a garin Madina ta sauka. wannan sura tana da makafi manufofin da isa Allah ta'ala ya saukar da wannan sura min ahammi makafi da sura cikin manya-manyan manufofin da isa Allah ya saukar da wannan sura alhadisu an mabayiri ƙudratillahi ta'ala wa an sifatihi aljalila wannan sura za ta tattauna ne ta bayyana ƙuniyar Allah madaukakin sarki da kuma siffofin Allah kyawawa bayyanannu tsararru tabbatattu domin Allah ya kamata a san Allah duk wanda ka yana ma Allah ganganci bai san Allah ba shi sa ka ga Yahudawa ko sun fi kowa na Allah domin ba su san Allah ba ba su girmama shi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء نعم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا نعم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أرفعها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين su yahudawa ne yake ba san Allah ba da ka kowace bakar magana suna iya gaya ma Allah Allah ya ce wa qalat al yahud yadullahi maghlula suka ce hannun Allah da makakke ne kamar ka ce Allah kuturu ne Ka da rashin sanin Allah da shi fa Allah ya ce wa ma qadarullah wa ma qadarullah haqqa qadarihi hmm. iz qalu ma anzalallahu ala Allah ta da ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su mutunta Allah mu yanda ya kamata su mutunta shi ba dan wanda ya san bai san Allah ba zai iya taba ma Allah kowace bakar magana to shi yasa muka zaɓi wannan sura don mu bayyana girma da daraja da kima da martaba na mahadicinmu abu na biyu da'awatul mu'minina ila tamassuki bi ta'alimi dinihim wannan sura ta nuna mana irin yadda da'awar annabawa take wato da'awar mu'minai zuwa ga ayirko ga addini shi yasa muka zaɓi surar na farko ne mutane san waye Allah na biyu kuma kowa ya rike addini matasa samari ‘yan mata zaurawa ‘yan siyasa sarakuna ‘yan kasuwa kowa ya riko da addini shine mafita shine manufar wannan tsura wacce ita za mu tasirinta. sa'annan surar ta tattauna abubuwa da dama daga ciki ta bayyana mana cewa duk abin da yake sama da ƙasa yana ma Allah tasiri, kuma yana yaban Allah yana jinjina ma Allah wajen gaya ma Allah kalmomin da shi Allah yake so yaban Allah da sunayen shi kyawawa da siffofinsa waɗanda suke maɗaukaka sannan surar ta tattauna akan bayyana ƙudura Allah da fadin mulkin Allah da kuma yalwar ilimin Allah domin wani yana ganin in ya tafi Legas zai iya tsula tsaye shi Allah bai gani shi shi yasa idan yana zariya ba zai saba ma Allah ba amma in ya je Legas zai tsula tsaye shi bai san Allah ilmin shamil bane ya mamaye kodina da haka tafsirin wannan sura zai nuna mana yaya ilimin Allah yake sannan a tafsirin da za mu yi bana insha Allah za mu fito da habbul mu'minina ala sabati ala ne zaburar da mu'minai game da su tabbata akan imaninsu wa ala al-infaqi fi sabilillah kuma wannan sura tana kwadaitar da mu tana zafarar da mu ciyarwa don ɗaukaka karmar Allah yanzu kafin mubaraka su, sai da muka ambaci waɗansu bayan Allah wanda sun kashe kuɗi ya kai kusan miliyan biyu gabanin tafsirin nan ya tabbata ko gidajen rediyo kawai nawa aka biya su ko yanzu nan muna gama tafsirin safe yaya injiniya gidan rediyo gidan tv daga ghana haka ne kila ma takardar hannunka sun kawo su ma suna son a dinga sa wannan tafsirin a ƙasar Ghana amma ana ganin shi a ko'ina duk waɗannan abubuwa sai da kuɗi da haka wannan sura za ta kwadaitar da mu game da mai ciyarwa don ɗaukar ma Allah ba yadda zai addini ya tafi wallahi sai da kuɗi yanzu yau mun gama tafsirin safatsaf an zo za a yi na yamma fitilar nan ta gida shi aka yi duniya sai da aka da kuɗi aka ce maza a je a so wata kafin tafsirin yanzu shi sa aka ƙara kusan minti shida in babu kuɗin ya za yi abin ya tsaya da aka sura tana kwadaitar da mu shi yadda dukiya wajen ɗaukar ma Allah wa bayanin husni aqibatil mu'minina wal mu'minati al qiyama kuma sura za ta gaya mana karshe makomar mu'minai maza da mata ranar tashin alkiyama Allah ta mu je a na san duk daɗin da muka ji a duniya ko na san yanzu wata tawaga ce ta zo na tsukan masu addini musamman malamai riga ma malami ya sa ya zama abin laifi wai riga ma wai malami ya sa sai ka ji ana tsukan shi ba su san duk wata ni'ima da mu'mini ya samu a nan duniya ba sunanta somuntari in kana so ka ga jin daɗi da annajuwa annashuwa da horewa da jin daɗi da biya da sakamako wallahi ka je lahira Allah yana cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah duk wannan hidima da kuka yi ma Allah to za a gama biyan ku ne za a cika muku albashin ku ne da sallaman ku ne ranar tashi alkiyama da haka wannan sura za ta faɗaitar da duk wani ustazu wani mai sallar dare wani alaran ma wani mai watsa karatu wani mai sharan masallaci wani ɗan adadi wani mai baiwa mu addini wato himma da taimako da kariya to surar za ta gaya maka irin sakamakon da za a yi maka ranar jami'in alkiyama sannan a surar za mu ji falalar masu sadaka waɗanda suke baiwa Allah race sannan surar za ta gaya mana masirul hayati duniya menene ƙarshen rayuwar duniya wadda'awatu ila ilal isaril ajilati ala al kuma wannan sura ba za mu gama ta ba sai ta kira ka ta ƙarfafi gwiwarka ta ɗaura ka akan fifita layira akan duniya kuma ka gamsu da rayuwa tabbatacciya ita ce rayuwar layira ka wabar da rayuwar duniya domin duniya wallahi fim ne kun san fim wallahi fim ne duk abin da ka gani a duniya ba da gaske bane duk abin da ka gani a duniya wallahi ba da gaske bane fim ne wata ranar ka zo ba za ka gan shi ba yana ka san wasan kwaikwayo ne in aka fa fim a gidan talabijin za ka ga an ce kaza da kaza da kaza an jima da kafin da talabijin ba shi za ka gani ba to haka duniyar nan take gaba ɗaya ta fim ne wasan kwaikwayo ne nan a turar akwai an da kulle sha'in bi lahi wa qadari Turar za ta rarrashe ka za ta karantar da kai cewa mai kaga ya faru ƙaddara Allah ne kuma hukuncin Allah ne ba ka da wayo ba ka da dubara ba ka da hikima ba ka da wata barazana da za ka yi abinda Allah ya ƙaddara ya faru da kai wallahi sai ya faru da abu na ƙarshe wanda sura za ta karantar shine bayanu wahadatul risalatu samawiyya surar za ta gaya mana ashe safannin da suka zo daga sama na annabawan Allah duka ɗaya ne watanwiwu bai hikmati irsali rusuli wal kutu sa'annan kuma za mu fahimci hikimar da isa Allah ya aiko da manzanni kuma ya saukar da littattafai duka wannan sura za ta karantar da mu insha Allah da ta da ramma ba mu aya ɗaiɗai Jamba Allah ما ma وهو العزيز الحكيم الله مدوك مدوكسين يتي صبع لله ما في السماوات والأرض أي نزع الله تعالى عن النقائص والقيود كل من في السماوات ومن في الأرض Allah ya ce, "Duk abin da ke cikin sama, mala’iku ne, da waɗanda suke ƙasa mutane ne aljanu ne dabbobi ne tsuntsaye ne itatuwa ne ƙasa ne ruwa ne iska ne hayaki ne ƙura ne duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa yana ma'alla tasbihi me ake nufi da tasbihi suna tsarkake Allah anin ƙa'isi ga duk abin da yake tawaya ne duk abin da ka san tawaya ne Allah bai da shi kaga bacci tawaya ne shi sa Allah baya bacci domin gajiya ke sa a yi mai bacci cin abinci ta waya ne don mai ke sa a ci abinci yunwa shan ruwa da shan abin sha ta waya ne mai ke sa a sha abin sha kishi hutawa ta waya ne mai isa ake hutawa to ji Allah baya yin wannan ji Allah baya wannan shi sa kulle yaumin huwa kowane lokaci 24 hours Allah yana gudanar da aikin shi da ka in ka san waye Allah ba zai yi ka bauta mashi da rana ba da daddare ka kola tsiya domin shi yana nan baya bacci baya gengedi baya mantuwa baya gajiya baya na ƙasa shine sabbaha lillahi ma fi samawati da abin da ke cikin sammai malamai suke cewa akwai bambanci tsakanin ma da man in aka ce man lil'aqil ma li ghayri in aka ce man me hankali to da masu hankali da marasa hankali wa ya fi marasa hankali bishiyoyi suna da hankali ruwa duwa, dabbobi tsuntsaye iska duk masu da hankali to shi sa sai Allah ya ce masu yi mishi tasbihi ma duk abin da ke sama da ƙasa yana ma Allah tasbihi كما ان faɗa a cikin suratul isra'i tusabbihu lahu as-samawati wal ardu yasbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihim ga yadda wani abu a hanya da ramma تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وكيف وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله تعالى تسبح له السماوات السبع kaga a can an ce ma fi samawa ko abin da ke cikin sama yana ma Allah tasbihu ko to a sosin Isra'il sai Allah ya ce ita kanta saman tana ma Allah ta ba wani abin da ke cikinta ba na ciki yana yi ita ma da take ɗauke da abin da ke cikinta tana ma Allah ta zuyi shi ne su sabbi ulawun samawa su saba'u sammai bakwai suna ma Allah ta zuyi wal ardu kasa ma tana ma Allah ta zuyi wa man fihinna da duk abin da ke cikin sammai da sassai a nan sai Allah ya amfani da man kaga manwa kenan mai hankali sai amma da ya nuna maka da hammara hankalin yana ne tasbihi sai ya ce wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi fa ce yana ma Allah tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku iya gane tasbihi wani zai iya cewa har ginin nan wallahi hashi wani zai iya cewa amma ke kon din nan har ita wani zai iya cewa har biran nan hashi wanda ya cewa har kafet ɗin nan har ita wanda ya cewa har dabana ita kyamara fa ita fitila fa ita wa in min shay'in komai illa yusabbihu bihamdi ba ce nan Allah tasbih walakin la tafawuna tasbihahu sai dai ku ba ku iya gane tasbihin da suke yi ma Allah daga ko baka yaban Allah ba yana da waɗanda suka fika girma da tsauri da daɗewa da wayewa da komai suna miki tasbihi ya faɗi irin wannan a cikin suratul nur alam tara ala ramma ala allah الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون الله تعالى يكي ألم ترى كيمي تراتو دكبو تفسيري باكد الأبار أن الله للي الله يصبه له من في السماوات والأرض duk abin da ke cikin sammai da kasai suna ma Allah tasbihi wa tsairu safatin Allah ya ce hadda tsuntsaye safat wani lokacin kada da kai sai da tsuntsaye sun yi sama sun bude ne fukafukansu kuma sun yi mai sun yi nai sun yi sauhu wannan tasbihi suke ma shi shine wa tsairu safat sai Allah yake kullun faɗi alimma salatahu wa tasbihahu da mutane da tsuntsaye da duwatsu da sama da ƙasa da ruwa da duk wani abu da ka sani in ya bauta ma Allah Allah ya sani shine kullum dukkaninsu mutane masu ibada masu sallah masu azumi qari alima Allah yana sanada salatahu sallarsa wata tasbihahu da tasbihinsa sarki ya tabbatar ma Allah kun san shi Allah ko la taqtaliqu alaihi al sauti bai cakuɗe ma Allah yanzu da za mu gama tafsirin nan in ce to mai tambaya ya yi adadin kunan ga kunan ku kusan ɗari kaza sai kowa ya tambaya a lokaci ɗaya na mutum da zan yi amsawa ai kwane ba zan yi amsa ba saboda da an yi yawa ya cakuɗe shi Allah ba abin da yake cakuɗe mai ba ka gane haka sai ka je maka. wallahi in ka je maka za ka gane waye Allah ga mutane dubun dubata suna ma Allah dawaki wannan yana yaban shi da Hausa wannan yana oladodo kowa da wani da turkanci wani da faransanci wani da gwaranci kuma kowa Allah ya san me ya bukata shi kuma sai ya biya mai kowa da fari da baƙi da ja da masoyi da maƙiyi da kowa Allah ya san waye kai me kake me me ka kurfa me ka taho da shi to Allah ta'ala yake faɗa a gurare daban-daban shi ya so juma'a ki farko farko suran nan ma Allah ya tabbatar da yana da masu mishi tasbih ala rabbi tasbihu lillahi ma fis samawati wa ma bil ardi maliki quddusil azizil hakim Allah ya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ku duba wani siyaki na Allah kun ga shi tasbihi Allah yana son shi akwai inda Allah yake umarni da a yi mai yake cewa ku yi min tasbihi bari mu gani Allah rahma tasbihi isma rabbika al-a'la yanzu anan umarni Allah yayi tasbih isma rabbika al-a'la kai tasbihi ka saka sunan ubangijinka mafi ga ya yi umarni ko akwai gurin Allah rahma فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك حين تقول أقلت فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لكن إذا سنة فهمت القرآن أقول قرآن عند الله أمنيتي أي ميت تسبيح. فإذا كاي كيف تجيو؟ إما كريمة tintintintin ma an mai shi ne yake sabbaha سبح لله ما في السماوات والأرض سبح شنو abin da ke sammai da kasai sun ma Allah tasbih sai ne yace an gama mishi tasbih shi isa yace yanzu ayi to ko baka yi ba akwai wanda yanzu ma suna yi aina kotu juma'a يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هذا الله يأتي أي كما أتغى أي فأنا ينظم ko kai ko karka yi wa ta shafa kai ka ta shafa kai ta shafa da haka kai ma Allah tasbihi bawan Allah kai ma Allah tasbihi kun kyauta kai ma Allah tasbihi domin ana ma Allah tasbihi waɗanda suke sammai da waɗanda suke kasai suna yi ma Allah tasbihi to shine Allah ya ce subhana lillahi ma fis samawati wal wa azizul hakim Allah shine al aziz mawai al kuma mai hikima ai wallahu huwal ghalib Allah shine marin jayi allazi la yughlabu ba a rinjayar Allah kowa ya kai ana iya rinjayar ka amma shi Allah ba a rinjaye shi wala yamtani wa alayhi shay'un Alhakimu kuma babu abin da bai yiwa a gurin Allah komai mai yiwa ne a gurin Allah Alhakimu Allah ne mai hikima allazi yabau kulle shay'in fi yi, sahihi Allah ya bihi wanda yake aje komai a inda ya dace ya inganta kuma yadda ya kamata na haka idan ka wani Allah ya bashi Qur'ani ko Allah ya san zai ɗauka ne sai ya bashi idan kaga wani ya zama profeso, Allah ya san ya dace da ya zama profeso ne sai ya bashi in ka wani Allah ya bashi mulki Allah ya san zai iya ɗauka ne ya bashi mulki ina fata an gani to da haka shi Allah madaukakin sarki yana da hikima a cikin al'amuran shi gaba ɗaya. Don abin da Allah ya yi akwai hikima kuma in ma abin bai maka ba wala ya kafu uku ba wala ya kafu uku ba Allah zai jin tsoron abin da zai je ya dawo da haka al'azizu ne mabuwayi alhakimu ne mai hikima ne da kan kaga wani Allah ya yi mishi kuɗi kai baka yi kuɗi ba haka Allah ya in kaga wani ya samu aiki kai baka samu ba ka Allah ya so in ka ga an kori wani a gurin aiki wani an ɗauke shi aiki haka Allah ya so ka kowane al'amarin ka ga Allah ka zauna lafiya ka huta da haka wahuwal azizu shine mabuwayi alhakimu kuma mai hikima Ki gaba da ramma lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir idan baka gane waye Allah ba ba za a ƙara haska maka lahu ga Allah mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai yake da haka duk abin da ka gani a sama ko a kafa Allah ke gudanar da shi ai allahu wahdahu Allah shi daya sultanu samawati wal ardi shine mai mulkin sammai da kasai fala sharika lahu fi khalqihi ma ba wanda ya tarayya da Allah gurin halittarsa wala fi tadbirihima ba wanda ya tarayya a gudanar da sama da ƙasa wa tasarrufi fihima da tasarrufi Allah shi kada yake duk duniya ba wanda ya suke da wannan siffar sai Allah ko gidanka ba kai kada kake mulke shi ba ba kai kada kake gudanar da shi ba bayan kai akwai wa akwai hajiya wannan matan hajiyoyi ne kaga tare suka hada baki saka fada ko masallaci haka yi ba na liman bane shi kadai in ba da nan akwai matsala ko babu ko tafsiri ake yi in ba maja baki akwai matsala ko babu to amma Allah shi kadai shi yake gudanar da duniya duka shi yasa duk wanda kaje gurin shi ya wulakanta kaje gurin wanda baya wulakanta kowa shine rabbul alamin to Allah shi kadai ne yuhyi shi yake rayarwa Wai mitu kuma shi yake kashewa ayuhyi ma sha'a wa yumitu ma sha'a min khalqihi Allah yana rayar da wanda ya so a cikin halittarsa, Allah yana kashe wanda ya so a cikin halittarsa, sai ka ga wani yana ciwo shekara da shekaru bai mutu ba, wani kuma haka kawai yana zaune zai ɗingiri ya faɗi ya mutu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah mai iko ne akan komai. Ai wa huwa zu qudratin baligha. Allah ma abokin iko ne mai shi. La yujizuhu shay'un. Babu abin da yake gagarar Allah. subhanahu wanda sarki ya tabbata gare shi ki gaba ka gaya mana sifofin Allah da ramma wal awwal wal akhir wal zahir wal batin hmm. wa huwa kulli shay'in alim idan har yau baka gane wane ne Allah ba bara a gaya maka shi huwal awwal shine na farko wal akhir kuma shine na karshe shi kada da wannan sifa duk wanda ba Allah ba in ya zo na farko ba shi bane na karshe duk wanda ya zama na ƙarshe ba shi ba ne ne. to shi Allah shi ne huwal awwal wa huwal akhir ai wahdahu al mawjud azalan qabla kulli shay'in Allah shi kadai ne saman mai tintini tun kafin ai komai ba sama ba kafa ba ruwa ba iska ba mala'iku ba dabbobi ba komai akwai Allah shine huwal awwal bila bidayati Allah bai da mafari duk abin da ka sani yana da mafari duk wanda ka ganshi a nan shekara ɗari da suka wuce babu shi san nan shekara goma da ta wuce babu ita haka ne najeriya na akwai shekarun da babu ita baban musulmu akwai lokacin da ba shi bane shugaban ƙasa kuma nan gaba ma kwatar da hankali ka baka da matsala amma shi Allah huwal awwal ne na nawa me ake nufi da na farko babu wanda ya gabace shi Allah ne ko wal akhiru kuma shine na karshe ai wal baqi adda wal baqi da'iman ba'da kulli shay bila nihaya Allah shine na karshen karshe kuma bai da karshe kun ko gano wannan hausa shine na karshen karshe ma'ana kullu shay'in ala ramma كل شيء هالك إلا وجهه نعم له الحكم وإليه ترجعون أنا أتي كل شيء دق أبن دكاني هالك مي هلكا إلا وجهه بدا da haka idan masallaci ne kake gani za a zuwa waye gari babu masallaci idan makaranta ne za a waye gari babu ita idan jam'iyyar siyasa ce za a waye gari babu ita zo da jam'iyya ce take mulki wallahi nan gaba sai an zo an faɗi wata jafiya sai ne ce menene wannan ko kuramin baki ne ko menene yanzu haka ce maka jam'iyyar saddauna in ka gaya ma yara sun fanta? bai ya zai ya fanta to ai ba ce ba ko ni mai karatun ban fanta ba ko ni karatu mai karatun ban fanta ba da ga mu jam'iyyar da muka sani su ne na su shagari npn PIP, NNP da makamantan UPN wane ne wane komai yanzu za ka ji shi nan gaba babu shi banda Allah an yi lokacin da babu kowa akwai Allah za a yi lokacin da babu kowa kuma ne la ilaha illallah barki ya tabbatar ma Allah in ka san Allah ka lallaba shi ka lallaba shi ku zauna lafiya ka yayi abin da ka yada? kai ya ji abin da za ka yaga gurin rabbul alami ne domin ba ka kwasa sai dai ka yaga sai ba za ka yaga sai dai ka lafa sai ba ka ma iya lafa sai dai ka ɗanɗana abin da Allah ya mallaka wala sai dai ka ɗanɗana yana da komai kuma bai da rowa ما عندكم ينفذ على ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صدقوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله يقول ما عندكم ينفذ أبو هنوك ينا قادوا وما عند الله باق نعلا الله بايا قادوا وانت أقول نعلا بايا قادوا كاجة إلا قلن ديكي قادوا aba ka inda yake da karewa ba sai ka inda bai da karewa to huwal awwal shine na farko wal akhir na karshe wal zahir kuma shi Allah shine mabayyani me ake nufi da Allah shine mabayyani ma'ana Allah madaukakin sarki shine kadai madaukaki ai wa huwa wahdahu al-ali Allah shine madaukaki bi zatihi da zatihi ala kulli in min khalqihi da dukkanin komai akan halittar Allah komai yana ƙasan Allah amma shi Allah yana ina yana sama fala shay a babu abin da yake saman Allah mu aqidar mu Allah yana sama amma babu wani abu da ke saman saman Allah ne wa huwa zahir wal batin kuma ne yake ƙore, babu wanda ya isa ya gane hakikanin Allah ai wa huwa wahdahu Allah shi ne a ɓoye, Allah zai lashe a dunahu babu wani abu da yake bayan Allah. La ilaha illallah. Yanzu ku kalle ni, idan ka kalli ginin nan, ni ne a ƙarshen ginin nan ko? To, amma akwai da yake bayana. Wa yake bayana? Dan agaji ko? To, a bayan ɗan agaji a kona abu. Menene? Bana. A bayan bana a kona abu. Get, a bayan friend nan a kona abu. wallpaper bayan wallpaper akwai wani abu haka za ka yi ta tafiya za ka yi ta tafiya shi Allah bayan bayan shi ba wani abu za ka yi hawa ginin nan hawa na ɗaya wani ya hau na biyu wani ya hau saman kwanu da ya hau saman kwanu ba ya kure ba to Allah yana saman shi shi ne wal awwal na farko wal akhir na ƙarshe wal zahiru bayyananne wal batinu boyayye wa huwa bi kulli shay'in alif kuma komai ya sani shi ya tabbata cikin hadisi da Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umurtar sahabbai da cewa duk wanda ya zo bacci yayin wannan addu'ar ya ce Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول وليس بعدك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ابدي عنا الدين وأبننا من الفقر هذا الله يقول صحبه قوي وانا أجور قوي عبد الشيطان إنك رجع فقط أكرا رجع اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بنافيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ارض عنا الدينا وعبنا من الفضل وانا دعاء النبي يا ابو يدفع الضيء حدثي قوة يا حدثي انبك حدثي يتبكني مكرا دين يوم a social media ka haddace ta ka karanta tana da fa'idoji da yawa daga ciki yana tufa maka girman Allah a cikin zuciyarka sannan duk wanda ya surfafi wannan addu'ar yayi ban kwana da abu biyu abu na farko mai girma yalla kai talauci ba ka bashi in je kana wannan addu'ar ba kai ba talauci abu na biyu in kana wannan addu'a duk bashin da ake binka a duniya sai Allah ya biya maka abinda muka faɗa ne dai Allah ka ba mu wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana nan za mu tsaya sai gobe idan Allah ya sa muna da numfashi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh